Matiyu Sura ta goma sha takwas A lokacin nan almajirai suka zo wurin Yesu suka ce, Wa ya fi girma duka a mulkin sama? Sai ya kira wani ƙaramin yaro, ya sa shi a tsakiyarsu, ya ce, Hakika yana gaya muku, in ba kun juyo kun zama kamar ƙananan yara ba, har abada ba za ku shiga mulkin sama ba. Duk wanda ya ƙasƙantar da kansa kamar ɗan yaran nan. ai shi ne mafi girma a mulkin sama wanda duk ya karbi ƙaramin yaro ɗaya kamar wannan saboda sunana ni ya karba amma fa duk wanda ya sa ɗaya daga cikin waɗannan 'yan yara masu gazgatawa da ni ya yi laifi zai fiye masa a rataye babban dutsen niƙa a wuyarsa a kuma nutsar da shi a zurfin teku kaitan duniya saboda sanadodin tuntuɓe lalle sanadodin tuntuɓe ba su da makawa duda haka haka kaitan wanda shi ne sanadin. In kuwa hannunka ko ƙafarka suna sa ka laifi, to yanke shi kayar, zai fiye maka ka shiga rai dungu ko da gurguntaka da a jefa ka madawwamiyar wuta da hannu biyu ko ƙafa biyu. In kuwa idonka yana sa ka laifi, to kwakule shi kayar, zai fiye maka ka shiga rai da ido ɗaya da a jefa ka gidan wuta da ido biyu. ku dai lura, kada ku rena ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan yara, ina gaya muku, mala'ikunsu a sama kullum suna duban fuskar Ubana da yake cikin sama, domin ɗan mutum ya zo ne musamman ceton abin da ya ɓata. To, me kuka gani, in wani na da tumaki ɗari, ɗayarsu ta ɓace, ashe, ba zai bar tasa'in da taran nan a gindin dutse ya je neman wadda ta ɓace ba, in ko ya samo ta, da ina gaya muku, ai farin cikin da yake a kanta ya fi na tasa'in da tara nan da ba su taɓa ɓacewa ba. Haka ma, ba nufin Ubanku da yake cikin sama ba ne ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan yara ya halaka. In ɗan uwanka ya yi maka laifi, sai ka je, ka gaya masa laifinsa, kai da shi, ku kaɗai. In ya saurare ka, to, ka maido da ɗan uwanka kenan. in ko bai saurare ka ba sai ka tafi da mutum ɗaya ko biyu don a tabbatar da kowace magana a bakin shaidu biyu ko uku in kuma ya ƙi saurarensu sai ka shaidawa ikkilisiya in kuma har yanzu ya ƙi sauraren ikkilisiyar ka maishe shi kamar bare ko mai karɓar haraji hakika ina gaya muku komai kuka kulla a duniya zai zama abin da aka riga kullewa a sama ne. komai kuka warware a duniya zai zama abin da aka riga warwarewa a sama ne. Har wa yau dai ina gaya muku, in mutum biyu daga cikinku ra'ayinsu ya zo ɗaya a nan duniya akan wani abin da za su roƙa, Ubana kuwa da yake sama zai yi musu shi. Gama kuwa inda mutum biyu ko uku suka taru saboda sunana, ni ma ina nan a tsakiyarsu. Sai Bitrus ya matso ya ce masa, Ya Ubangiji, so nawa ɗan uwana zai mani laifi in yafe masa, har sau bakwai. Yesu ya ce masa, Ba sau bakwai kawai na ce maka ba, sai dai bakwai har saba'in. Saboda haka za a misalta mulkin sama da wani sarkin da yake so ya yi ƙididdigar dukiyarsa da take hannun bayinsa. Da ya fara ƙididdigar, sai aka kawo masa wanda yake bi talanti dubu goma bashi. Da yake ya gagara biya. sai ubangidansa ya umarni a sayar da shi da matarsa da ‘ya'yansa da kuma duk abin da ya mallaka a biya kuɗin. Sai bawan ya faɗi a gabansa ya masa ladabi ya ce, Ya Ubangida ka yi min haƙuri zan biya ka tsaf. Saboda tausayin bawan nan, Ubangidansa ya sake shi ya yafe masa bashin. Amma wannan bawa da fitarsa sai ya tarar da wani abokin bautarsa wanda yake bi dinari ɗari bashi. Ya cafi wuyarsa, ya ce, Biya ni abin da nake binka. Sai abokin bautarsa ya fada gabansa, ya yi ta roƙonsa, ya ce, Ka yi min haƙuri, ai zan biya ka. Amma ya ƙi, ya kuma je ya sa shi a kurkuku har ya biya bashin. Da abokan bautarsa suka ga abin da ya faru, suka yi bakin ciki gaya har suka je suka gaya wa ubangidansu duk abin da ya gudana sai ubangidansa ya kira shi ya ce masa kai mugun bawa ne na fe maka duk bashin nan saboda ka roƙe ni ashe bai kyautu kai ma ka ji tausayin abokin bautarka kamar yadda na ji tausayinka ba ubangidansa ya yi fushi ya ba da shi ga masu azabtarwa har ya biya duk bashin da ake binsa. Haka kuma Ubana da yake sama zai yi da kowannenku, in ba ku yafe wa ’yan uwanku da zuciya ɗaya ba.